Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Wai akan yi wancewa namiji dutse mata sakaina to maza suka yi amfani da wannan damar ta ganin cewa irin mata rashin karfi da suke da shi a cikin al'umma musamman karfi irin na faɗa nake nufi ta wani bangaren sai amfani da shi wurin ganin cewa tun ta tun da ba za ta iya ba bari mu amfani da damar ta abu kaza shi cin zarafin mata yana fitowa ne daga wani wuri na yunkuri da maza suke yi na kan cewa za su dawwami mata control Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cin zarafin mata wata matsala ce da aka daɗe ana fama da ita tsakanin al'umma musamman tsakanin ma'aurata. Inda sau da dama waɗanda ya kamata su taka rawa wajen ganin an yi wa zaren tafka suke kau da ido ko dai suna fakewa da al'adu ko kuma addini. Ganin yadda wannan lamarin yake ci gaba da haifar da raunata mata a wani lokaci kuma da asarar rayuka ya sa shirin domin iyali gayyatan waɗansu masu nazarin lamura domin neman mafita. A yau, muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a ta ƙasa Abuja da 'yan gwagwarmayar kwato wa mata 'yanci Hauwa Abdullahi Gambo da kuma Lawali Ibrahim Babangida ma'aikacin gidan talabijin na Wandalan da ke birnin tarayya Abuja. Jagorar tattaunawa Madina Dauda ta fara da neman fahimtar masababin wannan matsala sai Malam Lawali ya bayyana cewa. A wannan abu na fi karkata shi akan fuskar ta raunin da mata suke da shi, wai akan yi cewa namiji dutse mata sakaina. to maza sukan yi amfani da wannan damar ta ganin cewa irin mata rashin karfi da suke da shi a cikin al'umma musamman karfi irin na faɗa nake nufi ta wani bangaren sai amfani da shi wurin ganin cewa tun tafa tun da ba za ta iya ba bari mu amfani da damar mata abu kaza tun da ba za ta iya abu kaza bari mu mata amfani da kaza reni ne dai na fi da ana kamar reni ne idan an rena su ne sa ake masa wannan abin da ake masa a cikin al'umma bari zo gare ki hawa kin ji abin da lawali ya faɗi yace cin zarafin mace reni ne kin yadda da haka ya wuce matsayin reni Kinga um, na farko shi ma lalawali ya riga ya bayyana cewa kamar yadda ake cewa a hausance namiji dutse mace tsakaina wato sai in namiji ya duba ya ga macen da ya fi karfinta ko a karfin jiki ko a karfin aljihu ko kuma a matsayi a al'umma sannan ne zai ga a cewa ai zan iya taka wannan zauna lafiya to shi daga fuskan ilimi na na cin zarafin mata da na yi shi cin zarafin mata yana fitowa ne daga wani wuri na yunkuri da maza suke yi na kan cewa za su dawwami mata control to kin ga shi control wato ka nuna ka danne mutum yawa ka danne mutum ka nuna mishi karfin hali ka nuna kafi karfin ka nuna kafi karfin shi ko ta kowane hanya yana zuwa ne daga wani wuri na rashin imani saboda duk mutumin da yake da cikakken imani wato in ana maganan imani a nan ba ana maganan imani ne na sallah ko zuwa coci ba a'a ana maganan imani ne wanda ya jibanci jin kai wanda ya jibanci tsoron Allah wanda ya jibanci san kai wato san kai na matsayin kana son ka a matsayin ka na dan adam saboda haka kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya cika mai imani sai wanda ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi to in kana son kanka a matsayin ka na dan adam kana son ka zauna lafiya kana son a mutunta ka kana son a daraja ka kana son a kare maka hakkin ka inda haka kana son waɗannan abubuwan ya zama wajibi ka soma dan uwanka kuma dan uwanka ba wai an ce lalle sai namiji bane a'a mace ma yar ka ce so in kana son kai kanka a waɗannan abubuwan ya kasance kana da su to dole sai ka kare ma wani nashi to duk wanda ya ci zarafin mace bai san ciwon kanshi ba baya da imani kuma bai san cewa shi dan adam bane da yake da waɗannan um, yake da waɗannan darajoji da Allah ya mishi ya watsar da nashi saboda haka sai ya watsar da na wani bari zo ga ki barista Hassana kin ji bayanan da Hauwa da Lawali suka yi kin yadda da wannan eh, na yadda da duk bayanan da suka yi domin in muka yi maganan cin zarafi cin zarafi yana zuwa ta bangare biyu ne ko cin zarafin mace ko cin zarafin ya'ya mata ko kuma cin zarafin mazan karan kansu akwai mata masu cin zarafin maza kaban sati uku da ya gabata akwai bidiyon da muka samu wanda mijin shi eh, manajan banki ne amma ya yi murabus ya zo abubuwan da yake samu bai samu kaban da da matan da 'ya'yan suka tube shi zandir suka sa shi a daki suka yi ta mai bulala shi ma cin zarafi ne na biyu rashin imani don mutum da ya san Allah ya yi imani da Allah ba zai taɓa cin zarafi ɗan uwansa ba ko mace ko namiji na uku san zuci da yaudara ya sa maza suke cin zarafin mata to maza sun fi cin zarafin mata ko sun fi a nambobin da muka samu eh. maza ne mafi yawa ofishin ki dama kuna kula da wa'annan eh, mafi yawa maza ne suka fi cin zarafin mata ba mata ba ne suke cin zarafin maza amma akwai mata masu cin zarafin maza amma mafi yawa maza ne suke cin zarafin mata da kuma 'ya'ya mata to ba in kasance tare da ke wayanne irin rahotanni kike samu a shiyar inda kika kware na cin zarafin mata eto eh rahoto na farko shine za ka gan mace ta aure da miji shekara da shekaru miji ya mutu gawa na nan a inda ake ajiyawa gidan hutu sai a zo gidan mace a fara cire labule gawa na nan ba riga an binne shi ba ko ba ke wannan yan uwan miji yan uwan miji yan uwan miji an yi wannan akan ido na yan uwan miji sukan manta cewa wannan mallakan fa da shi da matarsa suka nema suka tara shi ya tafi wanda ya taran ya tafi balle kan da zaka ci ba a ma tunanin ya bar ya'ya baya ba a ma tunanin yaya matan nan za ta yi da wayannan yayan da aka bari a baya ba karamin cin zarafi ake ma mata ba mazan su suka mutu wannan kenan ina ga macen da namiji ke cin zarafinta sai ki gan namiji don mata ba ta aiki ba ta samu alaliyan kanta sai ya tozarta mata a cikin gida ko magana ba za ta iya yi ba kaban kes na ita osinaci kullum duka dukan safe daban rana daban tana ta hakuri da shike mun tashi dai iyayenmu sai su ce ai aure a zauna da haƙuri ai ba ko, ko miji ya maka abu ba za ka fita ka faɗa ba ta yi ta haƙuri har ya kai ran da ya yi mata duka har ga mutuwa an kuma bar ƙananan yara ina daɗin shi mace ai ba jaka ba ce akwai wanda ya kashe matan shi cikin dare yara sun ji kukar uwarsu yana mata duka har rai ya hali ya ɗauke ta cikin dare ya je ya sa ta a cikin sakawai ya rufe shi kafin nan labari ya shiga kunnen mu jama'a wannan mace ce fa wanda ka cire kuɗi ka je ka biya sadaki wanda in baka ji muryanta rana ɗaya baka ji kaman zaka mutu sai gashi na an wayi gari yau ka mai ta zama maka jaka a gida kana dukanta kaman ba gobe abinci ma sai ka hana ta wani wani lokaci ma sai ka kwashe kayan jikinta ka bar ta tsirara ta kwana a waje cin mutuncin yayi ma mata yawa bari zo gare ka lawalli me zai sa namiji da ya ga mace ya nuna yana ƙaunanta ya raina ta har ya kai ga cin zarafinta na farko dai tun magana na farko akan rashin imani da kuma sani ya kamata da kuma wane ne mutum ta yaya za ka je gidan su yarinya ka nemi ilzinin a baka aurenta tun iya inda aka fito har iza matsayin da ake gaba saboda wasu abubuwa da ka aure ta don su ko kuma yasa ka ta wata lokacin sun ragu yasa sai wani abu biyo daga bisani musamman ma tun kafin irin tun kafin irin wannan lokaci ma maza kullun suna a wuya na yadda kullum ba ne ba ne musamman barista ta magana akan cewa yawanci waɗanda ba su da sana'a mata sun dogara akan mazan su ne wanda kuma hakan yake kawo rani da kuma gajiya akan matan musamman ragwayen maza namiji dan akwai ragwanta ga namijin da yake gudun ɗaukar ɗawainiyar nan gidansa wanda hakan zai sa yawan bani bani da ake masa ya fara jin fushi akan abun kuma ya fara ɗaukar matakin da bai dace ba na ba zan baki ba to ba ta sana'a ba ta da hanyar samun kuɗi kai ne sos na income ta kaɗai to kuma sai ya zamanto baka abin da ya kamata a yi to in ta zo ka isko kwamin cikin gida ba wanke ba ko kuma gida ba wanke ko ba tsada kuma sai ka fara ganin laifinta kaza ma ku caka kuma bayan kai ne baka samar da abubuwan da ya kamata a gyara gidan nan ba to hakan zai sa ita kuma tunda dai a zuciya tana da ba zuciya ba tsoka ce ko a kishi ba kashi ne mm. sai ta fara ramawa akan cewa ita ba ita ba dan nan kuma sai ga cewa to ta ya zan aure kin aiki kuma ina magana kina magana bayan kuma kai ka zama soko ka zama lusa da ka kasa dukan nauyin da Allah tsira maka na dauka ne iyalanka sai ya zama to kuma cin zarafi biyo ba ciki duka duka hantara da kuma zai yi magana ne sai ta masa da ansa sai kuma na sai ɓarci sai kuma duka biyu daga baya. To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a yau sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da Hawa Abdullahi Gambo sai kuma Lawal Ibrahim Babangida da wakilemu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma dadi balewa da da sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza